a martanin da gwamnatin jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da ke cikin dokar ta bacin ta maida ta ce fabiru ya yi kama da mutum a kalaman da shugaban hukumar zaben ya yi gwamnatin jihar Adamawa ta bakin daraktan yada labaran gwamnan jihar malam ahmad sajo ta ce kalaman shugaban hukumar zaben na fata da hankali matuka don haka ne ma ta yi zargin cewa da wata magargashin da ake son kullawa. Karfi da mutum yake jera da shi karfinsa ba zai na Allah ba. Muna da masaniya cewa sun fara zancen wai ba za a yi zaɓe ba saboda ana dokar ta A bisa doka an ce dokar ta ɓaci ba ta wuce wata shida don al'amarin bai kyautatu ba a sake ƙara wata shida. Amma nan da zuwa lokacin da za a yi zaɓen nan dai wata shida nan akwai har guda uku. in dai ba mutum yana so ya gaya mana cewa yana da saniyan cewa su suke haddasa wannan fitinan kuma ba za su bar yin haddasa wannan fitinan ba har lokacin zaɓe ya yi ba. Muna fatan dai ya kamata nan da wata shidan wannan doka ta bacin za a cimma daidaito a kan wannan lamari. Ga 'yan siyasa irin su Dr. Umar Ardo, wani jigo a jam'iyyar PDP kuma tsawon ɗan takarar jam'iyyar a jihar na fa ganin akwai abun dubawa a kalaman shugaban hukumar zaben. Especially mu da muke wannan bangaren mu da muke wannan jihar nan kan cewa fa ba za mu yin zabe ba. Ba za mu ba mu da ba mu da hannu a wanda ba za a zaɓi gwamnoni mu ba mu da hannu a yi zaɓe president ba mu da hannu zaɓe ko menene ka san ba za mu yarda da wannan ba dole ne a ƙare dokan ta ɓacin nan ƙarshen may next year mm. za a may na 18 next year mm. su ma kungiyoyin da ba na siyasa ba na fagargadin a kai zuciya nesa musamman ma a wannan yanayi da siyasar ƙasar ke ƙara fadawa a wani mawuyacin hali malam abubakar musa uba na kungiyar sasanta al'umma na peace and reconciliation forum ya ce sanarwar hukumar zaben na fa iya zama yar manuniya ga zaben shekara ta 2015 daga ce za a ce kawai je ga dama an ce dan pdp pdp ne to gashi yana aiki ma pdp da kyansa sai ya bari sai an zo wannan lokacin in abu ba zai yi ba kaga kenan amma yanzu ba a samu zaman lafiya ma har aka kai wannan lokacin mutane za su ci ai dama su suke ta da hankalin ba sun ma sun yi ma concluding cewa kawai ba za a yi ba shi yasa so a matsayinsa na wanda za a ce ompia wanda bai kamata ya ɗau matsayi ba wannan abin da ya za takaice za a ce kawai ya ɗau matsayi a wannan abu a dai farkon wannan makon ne shugaban hukumar zaben kasar farfesa tahir jega ya ce da wuya a gudanar da zaɓe a jihohin da ke cikin dokar ta ɓaci sabili da abin da kira matsalolin tsaro ibrahima abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya